أعمالنا من يهو فلا مضل لا ومن يضل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau litinin sha bakwai ga watan ramadan idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha bakwai ga watan maris shekara biyar muna ƙara gode ma Allah malaukakin sarki mai ruwa mai gomi wanda baya neman komi a wurin kowa. Shi ma Allah da ya da kaddara wasa ya ƙara da wannan huskoki a wannan masallaci mai albarka. Masallacin margari malam salu al'umma da ke nan masu Islah, gwadan dutse na warajul wajen zaria, jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma. Muna nan a cikin suratul ma'ida mun kwana a aya ta tara, yau ma insha Allah akan wannan aya za mu tashi da izinin Allah amma akwai ɗansu bayan Allah da suka kawo saƙonni mababbanta suna buƙatar addu'o'i da neman tsari akwai baiwa Allah da ta ba da wakafin naira dubu biyu da iyayenta a musu addu'a Allah ya hassaka ƙabarinsu. kuma Allah ya tsare yaranta daga sharrin karfe muna roƙon Allah ya tsare su daga sharrin karfe akwai wacce ta ba da naira ɗari biyar a sa a asusun makabartar dambo kasancewar makabarta ce da akwai abubuwa da yawa da aikace-aikace da ake bukata a yi a wannan makabarta muna fatan Allah ya saka mata da alkhairi su kuma masu kula da makabarta Allah ya biya su gidan aljanna akwai wata baiwa Allah ta kawo kudi naira dubu biyu wakafi daga gaskiya layout a yi mata zuwa Allah shi da zuri'arta muna rufa Allah shi da zuri'arta wannan kuma baiwa Allah ce ta kawo a zama naira dubu ɗaya ta ce a sa a makabartar dambo saboda aikace-aikace da ake bukata da kuma gyare-gyare musamman about da muke so biyu a wannan makabarta da kuma ɗawainiya da ake yi na buga bulo don binne mamata da kuma ƙasa da ake buƙata a wannan makabarta don da ya samu dama ya yi iya iyawansa ya ba da nashi gudunmuwa Allah ya saka da alkhairi akwai ɗaya daga cikin iyayenmu yaya matar margari alhaji musa soja ita ma ta aiko da kuɗi naira dubu goma wakati a yi mata addu'a iyaye da 'ya'ya da mai gidanta da sauran ‘yan uwa da abokan arziki muna roƙon Allah ya cika alhaji Musa soji Allah ya gafarta mishi, ‘ya'ya kuma Allah ya musu albarka, ita kuma Allah ya sa cika da imani, ma Allah ta sa mu cika da imani baki daya. Ararmiya muna nan a suratul ma'ida mun kwana a ayin da take mana bayani game da hukunce-hukuncen rantsuwa. Me Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون wannan aya mai girma jiya mun fara bayani a kan ta yau muka ce za mu ƙara sa insha Allah wannan aya tana mana bayani ne game da dokokin Allah game da rantsarar a jiya ne muku shimfiɗa cewa rantsuwa kala uku ce rantsuwa kala uku ce akwai rantsuwar da ake ce mata yaminul lagu ya fashiyar rantsuwa rantsuwar da baka shirya mata ba tana da hukunci a musulunci akwai al-yamin al-munaqida ko al-yamin al-munaqada duka fuka suna kiranta da haka rantsuwar da ka kudurta a ranka za daga gan da gaske kada sane kai rantsuwa ba za ka yi ba kai, ko kuma za ka yi ka kika yi tana da hukunci akwai rantsuwar da kuma bakan daniya ce ana ce mata yamin algamus ita da mutum take a wuta Allah ta bari a cikin sotul baqara da sotul ma'ida duka Allah ta'ala ya magana rantsarin a cikin sotul baqara Allah ya yi magana akan rantsuwa ta lagawu da rantsuwa ta gamus لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم سورة المائدة لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إذا كانت تفسير الرازي malam mai tafsirin razi ya kafa hujja da cewa ayat bakara tana magana ne akan rantsuwa ta gamu da Allah ta'ala ya ce la yu'akhidukum Allahu la yu'akhidukum Allahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim al-imam shafi yace wannan rantsuwa ce ta gamu in aka ce rantsuwa ta gamus shine rantsuwa da za ka yi na ƙarya abin da ba haka ba ka tabbatar da shi kuma ga haƙƙin wani ka kwaci haƙƙin wani ka ba wani ko ka kwaci haƙƙin wani ka rike to ita sunanta yaminul gamu ita tana da tsanani da hatsari fiye da rantsuwar da take al-yamin al-munaqada ko al-munaqida ita tana da sauci misali muka ba da misali da waya wayan nan ba taka bace aka ba ce wannan waya ta ce a ai taka ce a taka ce wallahi tallahi billahi lazila, la ilal taka ce to ita wannan rantsuwa turbuda take a wuta domin kayi rantsuwa kan abin da ba naka ba ta ci haƙƙin wani ko kuma a kira ka shaida ila a wajen rabon gado ila a ciniki ila wani ya ba wani ajiya sai wanda aka ba shi ajiyar sai ya mufa ya ce ai ba ajiya aka ba shi ba ne nashi ne su yayi aka ce waye shaidar ka sai ka ce malam wani malam wani eh tsakani da Allah gidan nan aro aka ba wane ko ko su yayi ta ce wani irin aro a gaban mu fa aka yi la'ila, wallahi su yayi to ina shaida ake damu shaida to yanda ake zaman tare ko rubutu ba a yi ba ai mu muna nan ka yi rantsuwar ƙarya to algamus ita wannan hatsarin ya fi zo mu je kaduna ba za ni ba me isa ne ba zan je ba da Allah ba ce kai wallahi ba zan je ba ita wannan rantsuwa ce da ka kudurta ba za ka yi ba daga baya kuma aka shawo kanka kaji tana da bambanci da rantsuwar da kai ka kwaci haƙƙin wani ka ba wani kuna ganewa to akwai kuma rantsuwa ya kashiya wanda ba a shirya mata ba yanzu karfe nawa ce karfe ɗaya daidai ha ba haɗe ta ce wallahi karfe ɗaya ta yi ana duba wata sai da ɗaya saura kwallon kuma ka ce wallahi karfe ɗaya ta yi ta irin wannan rantsuwar ba ta da kafara Allah ya yana da haƙuri yana da kawo da kai to a nan sai Allah ta'ala ya fara maganar rantsuwa wacce take ba ta da kafara mai saukin hukunci ita ce allahu fil aiman Allah ta'ala ya ce da kuma kuma bil bin fi aimaniku. Allah ta'ala baya kama ku da ya kashiyar rantsuwa wacce kuka yi a rantsuwa rantsuwa. ay la yu'aqibukum Allah ta'ala bi kafaratin talzamukum fi duniya? Allah ta'ala ba zai ainihin hukunta ku da wata kafara a nan duniya ba wala bi uqubatin tahullu bikum fil akhirah kuma a lahira ba za a yi muku azaba ba ku bani na hankalin ku ko na kufa magana rantsuwan nan cikin ta ake dumu dumu ita rantsuwa in kai kace ba za ka yi ba kai akwai abu biyu a gaban ka. akwai kafara a gidan duniya in ka yi ka kubuta idan baka yi ba a lahira akwai azabar Allah akwai rantsuwar da ita babu kafara a duniya babu azaba a lahira akwai rantsuwar da in ka yi ko ka yi kafara a duniya in baka mai da haƙƙi ba ka warware akwai azaba a lahira kun ga shi abin mataki-mataki ne to bari a fara da karama wacce a duniya babu discipline babu tsawatarwa babu wani doka a kanka a lahira kuma an yace maka shine rantsuwa wacce mutum take fitowa a bakin shi bai shirya ba wahiyar aimanun lati halafa al muqsim ita ce rantsuwar da mai rantsuwa yayi min daidai niyyati ba tare da ya niyya ba wala kuma bai nufi ba aw ya yadhunnu sidika nafsi ko kuma mutum ne yayi rantsuwa amma yana zaton yana da gaskiya fa bana al-amru bi khilafi ma dhanna sai ta bayyana abin da ya zato ba haka bane ko kace masallacin nan yana da kofa ne sai kina zaune a kofar masallaci sai aka waka ce ina liman sai kika ce ya shiga masallaci da gaske ce wallahi yana cikin masallaci ashe kai liman da ka shiga masallaci ka fita ta wacce kofar ka fita ke kuma kin rantsa liman na masallaci da ba wasu ya ba a ga liman ba aka ce amma da girman ki kuma kike ya rantsuwa wallahi yana ci wallahi mu je ana zuwa sai aka ga wani mawaki wani ya hakan wayan an gana hakan wayan ko me yake nufi da hakan wayan babu kowa ke kuma kin yi rantsa kin ce wallahi tallahi liman na ci to ba ki da ba ki da kafara ko kuma ke ce agogon ke lalace ko kuma batir ɗin agogon ke ya sanyi sai wani ya zo zai yi buɗe baki ya ce wance a eh, lokacin shan ruwa ya yi kika ce a lokaci ya yi bakwai saura ba shi nan ya sha ruwa ashe agogon ke yana gudu lokaci bai yi ba da gaske lokaci ya ce wallahi ya yi kin kuma ga agogo kina kallo karara ashe ana ce agogon ya samu matsala to idan kika yi rantsuwa akan abu tabbaci ne Allah ta'ala ba zai kama ki ba ko kuma ke ce kina zuwa mu'assasa karatu tafsiri karfe goma zuwa sha ɗaya ko sha kina kan hanya za ki taho karatu ko sai kika ji ana tafsiri sai aka ce malam mai tafsiri ya zo kika ce ya zo da gaske wallahi ya zo ga yacan ma ya fara ashe malam mai tafsiri ya yi bako yawa shi yake karatu wani ne yake karatu ke a iya zatanki shi ne hakkin rantsa kin yi murya ba kin tsaya kin tantance ba to irin wannan rantsuwar Allah ba zai kama ki ba kuna gane wa kun ji wannan ta farko idan aka ce allahu fil aiman ita ce rantsuwar da kai ba tare da niyya ba ko kuma rantsuwar da kai kana zaton haka ne iya saninka sai ta bayyana ba haka ba ne wannan allah ba zai kama ka kamar ba ku gane ba wace rantsuwa ce allah ba zai kama ka ba wacce kai ba ta da niyya ba ko wacce kai da niyya kana zaton haka ne ya bayyana kuma ne misali akwai kuma ni a rantsuwar da take zo kawai haka ina kwana wallahi lafiya na gajiya wallahi ba gajiya me kike wallahi ba na komai ina za ki je wallahi ba inda zan ci ko yau ta rana ne yau da da gaske wallahi yau da duk kina ta wallahi wallahi wallahi ba ki sani ba kun san da rantsuwa da zagi yana kama bakin wasu akwai wanda shi ba zai yi magana ba sai yayi zagi yanzu ko je muna tafsiri kawai wani ce kan goron uba a cikin tafsiri wallahi bai san ya faɗa ba ba da niyya ba kalmar ta riga ta zama ne ta kama bakin shi haka rantsuwa haka bismillah akwai da komai ta yi bismillah ku karanta littafi na mai suna falalar bismillah na kawo kisa wata mata mai yawan bismillah a cikin littafi a shayi akwai rantsarantsan da Allah ne ya kama mutum da shi amma akwai rantsuwa da in kai Allah zai kama ka sai Allah ya ce walaki ma a aqadtumul aiman amma Allah ta'ala yana kama ku da rantsuwa da kuka kudurta a cikin zuciyar da niyya kajita da gaske a ce yau me zaki dafa kika ce yau zan dafa tuwo da gaske tuwo ki ce wallahi tuwo zan hakkin ɗaura tuwo sai kuma kika canza niyya kai jiya tuwo yau tuwo sai kika fara to yanzu ya za a kai a zan yi tuwon nan ba me zan yi fate kuma kin ce wallahi za ki tuwo Ko ɗayan biyu ko ki tuwonki ko ki koma ki yi fate sai ki fara kun gani za mu je kaduna ba zan je ba me isa ni ne ba zan je ba wallahi ba zan je ba da gaske ba ki je ba taro ne fa biki ne ba zan je ba kika sai ba za ki je ba daga baya kuma sai kika zo kika ce to izo wannan rantsuwar Allah zai kama ku me ake nufi da Allah zai kama ku Allah ya daura muku kafara kun ga me ake nufi da Allah zai kama ku ma'ana Allah ya daura muku mene kafara to me kafara alarmiya walakin wa'idukum bima عقدتم الأيمان آه. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الله تعالى يتي فكفارته إذا كان رنطوا كتب ذاتي بكذو كي ko kuma ka za kai to za ka yi kafara wa kafara to kafara ke fa'amu ashirati masaki za ka ciyar da miskinai guda goma min alfafi masu ta imuna alaikum cikin fakasakin abin da kuke ciyar da iyalin Allahu akbar ka ba na hukunci biyu ne fa ɗaya a bayyane ɗaya a koyi wanne ne a bayyane shine in kayi rantsuwa ka yi mai ka ciyar da miskinai wani hukunci ne a koye ashe mai gida shi Allah ya ɗaura mace yadda mai iyalinta. shi ba har in za a faɗo hukunci sai a ce to ka ciyar kwatankwacin tsakatsakin abin da kake ciyar da iyalinka yau an waye gari mafi yawancin magidanta gidan ya kuma ce a hannunsu mata su suke girki shi sa kuke ganin yanzu mafi yawancin mata sun fi maza rufin asiri sun fi su kwanciyar hankali sun fi su samu sai ka zai suna da ƙaramin sana'a Allah yana buɗa mata taimakon nan da kike yi a gida yana sa Allah ya taimake ki to magidanta ku gane cewa ku Allah ya ɗaura mu ciyar da iyali matarka idan ita ce gwamnan Kaduna yanzu mace makiyar gwamnan Kaduna ai mace ce ko to mijinta idan malamin firamare shi zai ci da ita ya so ɗawisu shi kuma ya so wara wannan wara shi Allah ya bashi ya kawo duk kudin mace babu dalili bane tana da jari tana da kasuwanci tana da gidan haya tana da mota tana da roba roba ba haya da roba roba ko shi ba samun kuɗi da shi ko tana da karfe karfe ana mata a caba ko kuma tana a dashi ko tana samun kuɗi sai a ce to ita za ta ɗauki nauyin gida la kai za ka ɗauki nauyin gidanka to sai Allah ya ce to za ka ciyar da miskinai goma a tsakatsakin abin da kuke ciyar da gida idan aka ce tsaka tsakin abincin gidana shine abincin sallan gidan wani Tsaka tsakin abincin gidana shine kaskantaccen abincin gidan wani don haka ba wanda za a ciyar ake la'akari da shi ba wanda zai ciyar ake la'akari da shi yanzu Abin da mai albashin dubu talatin zai ciyar da miskinai yana da bambanci da abin da mai albashin dubu ɗari uku zai ciyar da miskinai mai samun miliyan uku a wata abin da zai ciyar ya bambanta da mai samun dubu talatin abincin gidan sarki da gidan gamna da gidan shugaban ƙasa da gidan alhajin birni abincinsu ya bambanta da na talaka da na miskini kuna ganewa to kai da kai rantsuwar abincin gidanka za a kalla yanzu dai mu taron talakawan nan mai abincin tsaka tsaki a gidajen shi ne shinkafa da miya ba nama aka shi ne tsaka tsaki in aka ce abinci na kasa kasa shi ne shinkafa a barba ɗaya ce ko ba haka ba maɗaukaki kuma shinkafa da wake ko da taliya da nama da ɗan farin abin da ya masu shi wa gosulo yau kabeji da ɗan waɗannan gutsa kan ko to sai a kalli abincin gidanki to baka tsakin shi za ki ciyar an gane ko sannan ana da akali da gari yanzu munan zariya garin rogo yana da cikin manya-manyan abincin mu akwai da zai shekara bai ga garin rogo ba bai ci garin rogo ba da aka in kai rantsuwa ba za ka jika mutane da rogo ba ka ce mai haifar masu su imo na alaikum ina fata an gani to sai a samu abinci tsaka tsaki sai a ciyar Allah ta'ala ya ce min alfafi masu imo na alaikum sai ke mai aukis wasu ko kuma yi mutu tufafi to shi ma tufafin ana kallon tsaka tsaki ne sa'annan ana la'akari da ƙurfin mutane sannan duk abin da ake yake fi sunan tufafi in kai ka tufatar zama ce, idan kai mata hijabi zumbule ne daga sama ko ƙasa ka tufatar da ita ko baka tufatar da ita ba eh da yanzu murya ƙasa ƙasa ka mata tufafi sutura ke mu a wurin to amma an ce kai ma mutum goma sutura sai ka fera mutum goma da ƙari ka tufatar da su sai ka fera musu fafa ka tufatar da su sai ka fera mutum goma breziya ba ka tufatar da su ba sai ka fera mutum goma suka ba ka tufatar da su ba ko ka fera mutum goma hula ba ka tufatar da su ba da haka ana da akari da abin da yake amsa sunan sutura yanzu mu a urfinmu kamar namiji ne za a ɗan rai riga da wando ba za a ce sai an ɗinka mai babbar riga ba amma akwai da kuma babbar riga zai ɗinka kuna ganewa sannan yanzu a urfin mu idan mutum ya rantsuwa zai sai jin da shek. to amma jin da shet sutura ne ko ba sutura ba to amma a environment ɗinmu ba shi ne kayan mu to sai ka kalli kayan da ake fawa a yankin su sai ka eh, tufatar aw tahriru raqaba ko kuma mutum ya yanta bawa abdul mu'minin bi aisalil ubudiyya wato bawa sai ka fiye shi ka 'yan shi to waɗannan abubuwa guda biyu ala tartibi ne aw ala takhyir ku ba nan kalkuna shari'a idan ta ba da kafara ko akwai kafarar da ala tartibi akwai kafarar da ala takhyir ne wannan ala tartib ne ko ala takhyir ala tartib la ala taqir ne ina kake ce ala tartib ma'ana dole ka fara da kaza daga kaza sai kaza sai kaza shi shine ala tartib amma idan kaga ga au ta zo to ala taqir ne me taqir zaki in aka ce tartibi shine daga kaza sai kaza sai kaza tartib kenan ala taqir kuma ka zaba ke zonan nan guda uku an tsane ka jera dole daga kaza sai kaza sai kaza ko kuwa zaɓi aka baka zaɓi aka baka inda za ka gane zaɓi ne shi sa ka ɗauko daga ƙasa amma inda a tartibi ne ai daga ina za a fara daga sama kun ga sai aka fara da ciyarwa ciyarwa ya fi sauki sai aka ce tufatarwa ya fi sauki akan yantawa sannan aka zo aka ce ‘yantawa, da aka ƙa'ida a waɗannan guda uku an ba ka zafi. To sai Allah ya ce, faman lamya jini to yanzu tartibi ya zo, in ba ka samu waɗancan ɗayan ukun ba, to sai Allah ta'ala ya ce, fasu ya musala sake ayyami mutum zai yi rantsuwa wato zai azumi guda uku, zai azumi guda ba, uku, haka ke azumi ko a tsawon azumi, ko ka yi a jere ko ka yi a rarrabe. Allah ta'ala ya ce, zalika kaffaratu aymanikum idza alantum wannan shine kaffarar rantsuwan ku lokacin da kuka yi rantsuwa kuka tsafa kace wallahi za ka yi ba ka ba kace wallahi ba za ka yi ba kai to za ka yi kaffara ɗayan uku a tashin farko in ka kasa ɗayan uku sannan ka zo ka yi azumi to daga cikin kurakuran da muke yi a kasar hausa a yau shine mutum da ya yi rantsuwa kai tsaye kawai sai ya je ya yi ya yi azumi la ba azumi ake fara yi ba ciyarwa ake yi ko tufatarwa ko ƴantawa duk mutumin da zai iya ciyarwa ya iya ciyar ya azumi azumin da yi ba don ana ce faman lam ya jibi wanda bai samu damar waɗancan kun gane nan, abu na biyu jiya na kokalo wata matsala shine hukunci mutum ya rantsuwa da yawa akan abu ɗaya. malamin suka ce idan ka yi rantsuwa da yawa akan abu ɗaya. kafara ɗaya za ka yi misali ka ce ba zan ƙara zuwa Legas ba wallahi ba zan ƙara zuwa Legas ba sai wani ya ji labari wane an ce ka ce ba ka zai ƙara zuwa Legas ba? ce wallahi tallahi ai na yi alƙawari ai na rantsa ba zan ƙara zuwa ba sai ba maka ta kira ka da gaske an ce ba za ka je Legas ba mama ai wallahi ba zan je Legas ba Shan abokinka yana Legas ya kira ka yaya ban zan ka ba, sha ina daina zuwa. wai za ka zama wallahi ba zan ƙara zuwa ba direban da yake sai ka leta mota ta fita ya kira ka waya wannan yaya ba mutu ka zo ba a ah, ne? wallahi na daina zuwa lagos yanzu idan ka irga ya yi rantsuwa biyar da aka abu na ran nan kawai sai kuma ta kwasa sai tafi ga kuma ga shi ya yi rantsuwa ce ba zai ƙara zuwa ne ba sai malamai suka ce yanzu zai yi kafara ɗaya zai ka fara na saboda duka kawai ya yi akan abu nawa ne ɗaya amma idan mutum ya yi rantsuwa ɗaya kan abubuwa daban-daban to zai yi ka fara adadin abubuwa daban-daban mutum ne tsakanin shi da matar shi ta ɓata mai rai ya ce wallahi ba zan ƙare miki dinki ba wallahi ba za ki ƙara zuwa unguwa ba wallahi ba zan iya ba zan ƙara kwana a ɗakin ki ba wallahi ba zan ƙara baki bashi ba wallahi ba za ki ƙara kwantawa akan gadona ba wallahi ba za ki ƙara neman alfarma in miki ba wallahi ba zan ƙara sauraron ki ba wal yanzu ya rantsuwa kwana akan abubuwa na daban-daban ka ga rantsuwa iri ɗaya amma kuma akan abubuwa nawa duk wanda ya idan ya yi tabbas ɗin nan sai ya yi kafara tabbas kuna ganewa matsala ta gaba menene hukuncin rantsuwa da togaciya me togaciya ka sai insha Allah ka ce wallahi tallahi ba zan ƙara cin tuwo ba insha Allah can kuma sai aka kawo tuwo da man shanu da nama zuku zuku yanzu ne ba abin ka tun da ka ce mai insha Allah kun gane kai ne ka zo ka ce wallahi ba zan ƙara cin tuwo ba sai aka bude kwano sai kika ga nama zuku zuku sai kuma kika ce insha Allah daga baya to in kika ci wannan tuwon ko insha Allah sai kin yi kafara kun ko gane na farko da na biyu me ko bambancin na farko da na biyu na farkon ka hada wannan ko na biyun kuma sai daga baya da aka lokacin da kika an gina ma da man shanu kika ce wallahi tallahi ba zan ƙara cin to ba hakan nan da zaki sai kika an gona ma zuku zuku kuma a cikin to sai ki ce insha Allah kin raba to sai kin yi kafara to matsala ta gaba mutum ne ya ce wallahi tallahi ba zan ƙara cin tuwo ba sai aka kawo tuwo da nama zuku-zuku sai ya buɗa kwano sai ya cinye naman bai fito ba zai ka fara ko ba zai ba me yasa ba nama ya ci ba ba to ya ci ba nama daban to daban to shi kenan mutum ne ce da tallahi ba zan ƙara shan fate ba sai aka kawo fate da mai shane-shane sai ya ɗauki kwanon fate sai ya kafa sai ya zuƙa roman fate amma mai ci tsakin ba da shinkafar ya jam tun da ta ba shi roman fate ba za a ba shi da mai ba za ka raba shi da fate ba to duk abin da ba zai rabu da juna ba in kai wani bangare sai kayi kafara amma duk abin da zai rabu da juna kama ba fa tare da ni idan zai rabu da juna in kai ɗaya bangaren ba sai kayi kafara ba kuna fahimta wannan to menene hukuncin mutum ya yi kafara tun da bani ya rantsuwa kun kogar akwai rantsuwa akwai kafara akwai saba ma rankuwa abu ku ne a jere rantsuwa idan ka ce wallahi ba zan ƙara zuwa kaduna ba sai aka ce to gashi can ana raba kujerun maka a kaduna to yaushe ne za ka yi kafara lokacin da ka je kaduna ka an so kujerun maka sannan za ka yi kafara koko da kayi niyyar za ka je kaduna za ka yi kafara malamai suka ce lokacin da kayi niyyar za ka je kaduna bayan kayan rantsuwa ba za ka je kaduna ba ya halatta ka gabatar da kafara gabanin ka saba ma rantsuwa kun gane wannan kayan ta cewa wallahi ba za ka je kaduna ba sai gwamna ya kira ka ko wani babban mutum ya ce to wani ka kawo farko ɗinka ba haɗu da kai a ofishin alhazai za a kai ka maka sati mai zuwa yanzu za ka je ko ba ka ba to duk kafin ka je ka zuna sai kai ka fara wannan ya halasta kuma ya halasta ka bari sai ka je ka zuna ka kai passport ɗinka ka dawo sannan kai ka fara kun ga wata matsala matsala ta gaba shine ba ka yi ba sai ka yi ka fara ka ajiye ta in advance kun ko gane ka yi azumi guda uku sai ka ajiye wannan fasce wannan sambayi duk ran da ne rantsuwa in na saba sai ɗebo wancan ba za a yi ba domin ƙwararri ya yi shara a haka domin Allah ya ce zalika kafaratu ko ya halattu ake ana yin kafara ne yaushe in an yi rantsuwa ba a yin rantsuwa a ajiye standby ba a yin kafara a ajiye kafin a yi ne rantsuwa kuna fahimta wannan da kyau mun sai za zo ta hasu sun mu shari'a muka karanta to yanzu za mu baje kola ana ina fata an gani abu na gaba da Allah ta'ala ya ce la yu'aqidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'aqidukum bima aqadtumul ayman فكفاته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة da Allah ya ce fa ita'amu ashrati masakin ciyar da miskinai guda goma ya halatta ka nemo almajirai ɗan ƙanana ka ba su abinci su goma bai ba dalili almajiri ɗan ƙarami ya ko sai almajirai za su ba a gama haihuwarsu ba yan fita ka yan ƙanana wannan noma nawa zai in haka ce karciyar ka samu mutum cikakke iri na wanda zai kwashi plate lafiyayye an gane ko shi ake magana ba a ciyar da tsoro kun ba a ciyar da wa dan ƙaramin yaro in ga an gane ko to sai Allah ya ce zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum Allah ya ce ku kiyaye rantsuwanku ya cin tarbiyya mai muhimmanci ga iyaye za su kula da 'ya'yansu yawan rantsuwa yara yanzu suna rantsuwa wallahi shi ya yin kaza wallahi ban yadda ba na kalmomin nan a hana yara babba ma in yana yi ya daina Allah ya ce wahfazu aymanakum ay wahfazu ayyuhal mu'minuna aymanakum anil halafi billahi ta'ala kadiban ku kiyaye rantsuwanku ku je ku rantsa da Allah akan ƙarya wa an kasratil halafi kuma Allah ya hana yawaita rantsuwa wa ana al-insi illa idza kana al-insu khairan kuma Allah ya hana kai rantsuwa ka saba ma rantsuwar sai dai idan a cikin saba ma akwai alkhairi wa an tarkil kafarati idza lazim idza lazimatku kuma Allah ya hana ku kafara ta kama ku kuki yanzu a cikin musulmi da Allah ya tambaye ku a masallacin nan wace ce ta isa ta ɗaga hannu ta ce tun da ta zo duniya ba ta taɓa yin rantsuwa ba ta saba a rantsuwa akwai da isa ce bai taɓa saba a rantsuwa ba sai zuwa wane a cikin musulmi cikin ɗari tamanin cikin ɗari sun yi rantsuwa ba su kafara ba kai adadin waɗanda suka yi rantsuwa suka yi kafara bayan sun saba ba da ba su da yawa ba. kai in ba sosai Allah ba ya da an bayyana a ce duk wannan rantsa-rantsar da kai sai ka yi kafara ina bai an gane ko to sai Allah yake wasa a imana kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka nan Allah ta'ala yake muku fashin bakin ayoyin fa billa billah la'annakum tashkuruna tabbas in kuka gane ayoyin Allah za ku gode ma Allah malamai suke cewa ashe ilimi aya ke cin ayoyin Allah yanzu akwai wanda cikin musulmi bai taba sanin rantsuwa bai taba suna ana kafara ba to ka ka ilimi ma ni'ima aya ce cikin ayoyin Allah sai ka gode ma Allah sannan kamar yadda na faɗa akwai huruful qasm sune wawun wa ba'un wa ta'u wallahi tallahi billahi duk wannan rantsuwa kuma ita rantsuwa tana da ka'ida ba a rantsewa da kowa sai Allah magana sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana halifan falyahlif billahi ya liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsai da Allah ko ya shigo babu kyau a ce na rantsai da Allah da annabi wannan hajjin mutane ba su gane Annaba Allah ne ko Allah ne to annabi ya ce da Allah kariya ke rantsa ba a rantsuwa da annabi kai annabi ya ce mana alafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka da lafazi ko da annabi Muhammad yanzu waɗanda ba su yi karatu a cikin sufaye sai su zage ku sai su kaji su makiya annabi ko sai a ce makiyan annabi shi ba bakin annabi bane soyayya ce da annabi ya sa na faɗi wannan karatu kuma su malaman ku sun sani shi malami ya son karatun annabi ne ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah kuma wani karatun abu da yake annabi ba Allah bane ba a rantsewa da manzon Allah ba a rantsewa da shehu tijjani ba a rantsewa da shehu ɗayin bauchi ba a rantsewa da shehu abubakar gumi ba a rantsewa da shek jabar ko shek albani ko uwa ko uba ko mai ba a rantsewa da shi sai wa Allah ko yake rantsewa da shi wahfabu aymanakum ku kiyaye rantsuwan ku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka nan Allah yake bayyana muku ayoyin shi illa illa la'annakum da tabbas za ku zama masu godiya Allah ta saba a cikin ku to wannan rantsuwar da muka yi magana a kan ta ita ce rantsuwa wacce aka kudurta ta amma ita wacce rantsuwa a imanul gamu ka yi rantsuwa abin da ba naka ba ka rantsi to shi ma sai ka yi kafara bayan ka yi kafara kuma ka mayar musu da kayan su kan ka ɗauki wayar mutane a ce wannan wayar kawaye ce ta wace to rantsai ce wallahi tallahi billahi da zila ila illa wata wace shi kenan sai ka yi rantsuwa aka baka waya to ba za ka je kai kafara ba ka ce ka ci guri yanzu abu nawa ne a kanka abu na farko kafara na biyu kuma ka mai da waya kuna ranewa haka nan shaidar ƙarya ka yi rantsuwa a kan ƙarya sai ka yi kafara sa'an nan ka je ka warware ka ce ƙarya kake yi kazan nan da kace na wani ne ba na wani ba kuma sai ka tuban ma Allah sai ita kanta rantsuwa tana da lokaci rantsuwa ranar juma'a tana da bambanci da rantsuwa a wata rana ba ta ranar juma'a ba rantsuwa da asuba tana da bambanci da rantsuwa da rana rantsuwa da la'asar da bayan la'asar yana da bambanci da rantsuwa da daddare shi sa alƙalai in za su sa rantsuwa sai su a zo da kai ranar juma'a bayan la'asar domin ranar akwai cincirin da su shi sa wani ya rantsuwa sai ya haukaci to mutane ba ruwansu da karatun fikin musulunci su sun ɗauka karatun fikin musulunci ya tsaya ne a tsarki da aina da azumi kaɗai shi musulmi kowai na shi akwai dokar Allah ce ina ba ta an gani sa'annan rantsuwa a kotu tana da bambanci da rantsuwa a teburin mai shayi Allah ta gafarta mana la yu'aqidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'aqidukum bima aqadtumul ayman كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أمليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ألا تبكاركم واحفظوا أيمانكم كلنا يورنسوا واحفظوا أيمانكم أبن دبيكي يا كابك أرسي واحفظوا أيمانكم كالكي رنسوا تصافت to amma mai ne hukuncin mutum ya yi rantsuwa daga baya ya ga ya saba ma rantsuwar shi ne alkhairi maza Allah ya ce ka je ka yi abin shi ya fi alkhairi ka yi kafara mutum da ya saki matarsa ‘ya'yansu tara aka ba ka ce wani mai faru ce aina sake ta ka yi haƙuri ce wallahi ba zan mai da ita billahi sai dai ta mutu Ka ne ka ka ta take ta ta kuma shi ta kace ga ka dawo da daddare ma yaro ne ya tsandara ki wannan ya rike maka mama wannan ya rike wuyan ta mama yara suna ta kuka raba ɗaya raba ɗaya raba ɗaya raba ɗaya raba ɗaya raba da sabu zuciyarka ta ta fafa da ranar kuma zuciyarka ta yi sanyi da yara ƙanana shi kenan a lokacin da hankalinka ya dawo tsakani da Allah da ka ce na yi rantsuwa kar ta dawo da ka yi ta dawo ne fa ne eh da yake mata ne kuwa eh fara a dawo da su ko gaskiyar magana dawo ce fa da khairi domin ita uwa ita kaje ta kula da danta ko uwar ki ba ta iya kula da danki yadda za ki kula da ita ba balantana wata kishiya ko wata kanwar kuwa ko kanwar uba sai a yi kokari amma hakika sai dai ce Zaka duk wanda ya ce ba zai yi ba ya ga yin shi ne mafi alkhairi ne zai yi kafara wa ahfazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkuruna me Allah ya ce a gaba da ranniya ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نعم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في البغضاء والخمر والميسر حكا ليكوا هو؟ هل رمي؟ هو بكي طور بني إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. ولنا عليكم السنة مدنا يا كي شاي شاي. يوم ما يجي ما تصنع ما ينقايا. ما تصنع ما ينشاي شاي. شاي. ‘yan mata da yawa suna shaye-shaye kuma da yawan mutane aka ce shaye-shaye suna ta shaye-shaye a kan giya kaɗai. duk abin da Allah ta'ala ya haramta sha ya haɗa da giya da wiwi bai ki shiru ya haɗa da giya da wiwi da shalisho da kashin bera da taramol na ga wani yaro a waya ya yi fata an kai shi wurin 'yan sanda 'yan sanda suna cewa kai daga ganinka bayan fata kana shaye-shaye ce wallahi ni ba na shaye-shaye aka ce haka ce wallahi ban shaye-shaye aka ce ga ɗaya ce to ni ba kawai wiwi ce kawai da daga da tara ya lissafa abuwa sun kai ashirin wa shi ne shan giya mutum da shi bai shan giya dole na ba sun shaye-shaye ba kuma wannan bala'in har matan aure suna yi na rantse da Allah wadda rayuwa ta tafi yanin shi a gurin nan yaro ya kawo maka rako shi ya ce mala ta yi wa'azi ya ce mamashi shi tana shaye-shaye da ƙawayenta idan babansu ya tafi aiki suna taruwa suna shaye-shaye yaro ne da bai wuce shekara shida ba kuma kin ɗauko hijabi kin zo tasiri ko da gudun tasiri kowa ma zai zo na ce amma ba ta zuwa makaranta ya ce amma dai tana zuwa tasiri ma so ba laifi ba bane ki zo tasiri ta iya yiwa Allah ya sa ki bari jama'a musulmi mata iskanci ba na ku bari shaye-shaye ba na ku bari tsara ba naku ba ne rashin mutunci ba naku ba ne in wannan ne ku bar mana kayanmu in ana kuri da istanci na maza in ana kuri da shaye-shaye na maza to su ma Allah ya haramta musu ballantana ku to idan uwa tana shaye-shaye to da kuma me zai kira me ke kawo shaye-shaye wata bakin ciki kira rasa miji me da kira rasa miji mace nawa ne take da mijin kuma ba ta da shi ga ta da mijin amma ba abin da yake tsina na mata ci da sha bai ba ta kwana a ɗakin ta bai yi kwanci aure bai yi duk abin da miji yake ma mace akwai wata ta fi shekara goma ba a ba kuma cikin rufin asiri mace za ta yi ɗaya biyar ta ji wai ta ce wallahi daidai da pan mijin bai taba sai yaran nan ba tun daga zanen aure bai kare mata ɗinki ba kuma tana nan a haƙura ta ne harkun asiri wadai take biyan haya Za ka ‘yan mata uku kuka rasa muje karki a kan hankali akwai maganin bakin ciki akwai maganin damuwa duk yadda kika ji ranki ya ba kin kafa samun natsuwa Allah ya gaya mana akwai abin da yake nutsar da zuci. Allazina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله hmm. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ابتدى موا وتتبيئة تدم أدم ثمانية للمرء بعد لا بد أن يرى وليس للمرء غير ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سقم وعافية ما لشيء أين يتقف دولة سابقا ما يتزايك رأيباك كتين تقف sururun wa huzurin ko ne da zama kana cikin farin ciki ko kana cikin mai barin ciki sururun wa ko kuma a ganka cikin jama'a ko a ganka yaya kai kaɗai. wa usurun wa yusrun sun taqmun wa Asiya wa usurun ya yusrun ko ka ji ka ba ko kwamo ko ka ji ka fata fata a jokar Sun thumma taqmun wa Asiya. ko a ganka cikin ciwo ko a fane ka yaya hannun duniya take ba wa Allah mara Allah kan da hankalinki ba ki samu miji ba za ki samu ba ki haihu ba za ki haihu in Allah ya rubuta ba za ki haihu ba duk abin da za ki ba za ki haihu ba uwarki an fake ta ba ki da gata wulaƙancin safa daban na rana daban kar ya dame ki kin yi waye ba ki ci ba kada ka dame ki hankali kin nema admission ba ki samu ba ba matsala abinda Allah ya rubuta ka samu sai ka samu lokacin da muke neman jami'ar musulunci ta madina Allah bai babu ba sai na shekara goma sha ɗaya ina nema Allah bai ba waɗanda suka nema a wancan lokacin suka je suka yi digiri suka tsari muna jirgiyar gida suka yi masar muna jirgiyar gida suka yi PhD muna jirgiyar gida wallahi akwai ɗaliban da muka nemi jami'a da su sai da suka fara PhD sannan Allah ya kai mu jami'a yau ga shi mu ma mun yi digirin mun kare mun yi master din mun kare PhD saura kiri mu ma a bamu kuma Allah yana da hikima likulli ajalin alarmiya likulli ajalin kitab kowane abu yana da lokacin karki na damu kanki hankali idan kika damu damuwa da bakin ciki Allah ya ce ga magani allabina amanu wadanda suka yi imani wa taquma in qulubuhum bi dhikrillah suka nutsu da ambatan Allah ne Allah ya ce a daren mera ala bi dhikrillah taquma in qulubuhum Allah ta ya ala ku saurara bidikirillahi الله تطمئن القلوب da ambatan Allah ta suke samun nutsuwa ko sakin ki yayi kar ki kama zage zage kina fada fade kar ki je ko ida ya zage ki ya ci mutuncin ki fada kin ki ya alwalaki na fira ka biyu da ko qur'ani ki karanta wallahi zaki manta da sakin zaka kuma ya dawo yana rike ki don Allah ki hakuri ki ya ne madadin ki baki hakuri shi zai zo ya baki hakuri an yi adashi uwar adashi ta gudu kwantar da hankali ba matsala Allah zai dawo miki rura shekara biyu da suka wuce za mu je aikin hajji shekara uku afuwar duk abin da ake yi na aikin hajji mai uniform an yi sikirinin an yi jaka an yi har guziri an ba yau ne ya tashi gobe ne yau ne ya tashi jirgin karshe ya tashi aka ban mu jibga-jibga a mando wata mata ta fashe da kuka su alhazai ba su tafi ba mu jami'ai wasu mu ba su tafi ba sai shugaban hukuma alhazai sai kira ne ke malam kai ne malam jefe kai wannan matarwa tana ta kuka tana ta birgima dan ba za an tafi maka ambata na je ce bai wa Allah ki ya hakuri ba ke kare aka tafi aka bari ba ni ma an tafi an bari ki ya hakuri tace malam ba za ka gane ba nace don tace malam ba za nace me matsalar ki tace kishiya tace kishiya ma'ana ita ba rashin zuwan bane ke damunta an yi banfana an yi tsira ta yi kuri ta yi bana. to yanzu kawai sai a ɗibe ta kai a dare ita gida a ba a keken nafiyar ta ce ma ta tana numfashi kamar ranta zai fita kwantar da hankali cikin ki bayan same ki karki sha kwaya karki sha daga karki zage zage ala bi zikrillahi tatma'innul turkudu da ambatan Allah ta suke samun nutsuwa Cikar da Qur'ani ki yi zikiri ki yi subhanallah ki yi alhamdulillah ki yi Allahu akbar ki la hawla wala quwwata illa billah za ki samu nutsuwa wannan na ɗan ƙokalo shi ne ba don shi ne asalin karatun ba na fara muku ne saboda harkar shaye-shayen nan da yawa gobe Allah ya kai mu ta zabi amma ku gane cewa damuwa tana sa a yi shaye-shaye kuma wannan ba dalili ba Allah ta gafarta mana Allah ta ya mana ta yafi mana abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ta gafarta mana kamar da shi a cikin ta. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته